kyautar gram 100 wato daga roll kenan so yau abinda za a yi magana a kan shi shine zai magana a kan smart contract shi wannan smart contract din gashi nan za ka danna shi a gefe so idan ka danna shi a gefe eh, za ka gan shi zai shigo so idan ka shigo nan wurin abinda ya rage kawai shine za ka yi akwai nan a rubuta risk contract so wannan risk contract din shine za ka taba ka danna shi kenan so idan ka danna shi 1.5 gram for uh, for profit we agree so suna tambayan ka ka yarda da wannan uh, eh, risk din kenan so abinda za ka yi za ka danna kuma tech me tech wannan tech plus tech me din nan shi ne za ka danna so idan ka danna kuma so za ka jira so za ka samu a uh, 1.5 gram kenan uh, wannan uh, smart contract din shi zai baka 1.5 gram so a kowane rana idan kana yi eh, idan ka yi shi ma kamar saura ne kowanne za ka yi guda ɗaya a kowane rana so idan ka yi gobe ma za ka ƙara gobe ma za ka ƙara smart contract wani abu ne wanda zai sa ka tara eh, gram ɗinka a pre da wuri so mutane za su iya gwadawa wannan abin yana da kyau sosai allah ya taimaka kuma allah ya ba mu sa'a